ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. bismillahi rahman Rahim Ruma Sa'u kashi na arba'in da biyu. Sori ankul, na daina, wallahi wasa nake ma, amma tun da baka so ba zan sake ba, ta faɗa cikin raɗa, wa mutane shiru. shi ma ya maida mata cikin raɗa jin shirin ya yi yawa sai ta kunna karatun ƙur'ani da zame ta kwanta a jikin kujera tana bi a hankali idanunta a kulle hamid ko sai ya samu kansa da yawan kallon gashin idanunta wanda suke zara-zara shi kadai yake ta sake murmushi abin da bai sani ba mami tana kallonsa ta madubi ita ma kuma tana murmushin tare da duba jarida tafiya awanni hudu ne ya kawo su garin bauchi cikin garin alkaleri wani babban gida mai dauke da ginin ƙasa amma an ƙayata shi ba laifi na hamid ya gyara fakin abi shi ma gyara fakin a bayansa sun samu tarba na karamci saboda duk abin da ya faru ya zama tarihi yanzu haka duk sanda mumi ta kawo musu ziyara kunya ta ne yake kama su saboda yadda take cika su da abin arziki ba tare da ta tana da ɗiba albarkar da suka yi musu ba kamar yadda aka sani bauchi garin fulani ne to tarbar da aka yi wasu momi ta fara da nono ce kafin abincin da aka tafi ɗorawa ya kammala a babban sashen gidan wanda yake mallakin baffa umara aka sauke su kuma shine babba a gidan sannan shi ɗin yayin mahaifin su momi ne bayan sun gabatar da sallah suka zauna a babbar tabarma momi ta yi musu bayanin ta da mami a takaice da za su fahimta daga nan kowa ya mai da hankali kan fara ya sha ya ƙoshi saboda dukkansu cikin marmarinta suke amma ban da ruma wadda ta samu dambun tsaki ta sa a gaba tana ci tana zuba santi domin ya ji man kaɗe sannan ya sha man shanu ya yi laushi sosai suna haɗa ido da hamida ya watsa mata harara aiko sai ta sarƙe ta fita waje a guje tana tari bai lafa mata ba sai da ta amayar da duk da ta ci ta koma gefe tana mai da numfashi idanunta ya yi jajir sannan ake ta jera mata tana amsawa da kai yayin da hamid ko diransa a jagula yake don bai ka harara zai sa ruma ta samu matsala ba sai yake ta jin haushin kanshi ya fice daga gidan ya koma cikin mota ya kulle kanshi kiraye kirayen sallah magarba ne sa shi fitowa ya nufi masallaci yana fitowa suka haɗu da aliyu cikin mamaki yake dubansa domin da daddare sun gaisa amma bai sanar masa cewar zai shigo alƙaliri ba wai ma ku ne ke tafi a motocin nan biyu eh amma muna tare da wasu baƙi ne wanda gobe za mu wuce gombe tare da su ok to ya gajiyar hanya alhamdulillah ya kuma amarya da lamura ya yi magana cikin ɗage masa gira kai dai ba za ka taɓa canzawa ba da shiririta dr hamid kenan to yanzu me na ce idan kawai na tambayi lafiyar amarya da harkar ƙauna sai ka ce na yi laifi kai ni dai bari in shiga ciki ok mu je kawai da ni ma zan shiga ganin baffa ne kuma yau zan wuce jos ɗin insha allah ai za ka iya tunda soja ba a san shi da tsoro ba kai wani sojan ne amma idan ka ga wasu a dajin sambisa ai ba a cewa komai suka yi dariya cikin riƙe hannun juna suka shige cikin gidan mutumi na wai yar kyakkyawar yarinya na wacce ka sa wa idanu ranar bikinka tana ina ne me ya damuwa ka da lamarinta kai mutumi kada mu yi haka da kai gaba hamid yayi aliyu ya kamo shi cikin sassarfa kafin ya magana hamid ya ɗaga masa hannu ya ce don allah soja ka bar ni na huta ba don halina ba na bar ka saraki angon hajiya labiba ya faɗa cikin raha domin aliyu mutum ne abocin zolaya kamar ba soja ba sarakan tsare gida roma na kwance akan cinyar momi suka yi sallama da yake ta juya kofar baya babu wanda ya ga fuskarta har aliyu ya gama gai da su momi aliyu mai zumuntar a sha ruwan tsuntsaye momi ta faɗa tana watso mai harara afuwan anti ya faɗa da sauri yana so sa tsakiyar kansa ai dole ka nemi tuba da sauri kam haba don allah aliyu yanzu ka taso daga jos ka zagaye kaduna zuwa abuja ɗaurin aure amma ka kasa biyowa mu gaisa don allah an take ya haƙuri wallahi daga abuja a kura na wuce gurin aiki kana da uzuri babba amma dai don allah ka kula da zumunci kada ka yadda ka yi halin gogo. sai ya murmushi Dan ya san gaskiya ta faɗa mahaifiyarsa ba ta son sa da zumunci hamid gotin da suka shigo idanunsa na kan ruma burinsa ta juya ga halin da take ciki amma ta yi biris kuma tana ji a jikinta kallonta yake sannan murya aliyu na mata amsa kuwa sai son tunano inda ta san murya take yi jin sun miƙe za su fice sa ta jiyo ta dube su ta gefen ido ta ce da aliyu ina yi ne ke tsaya a lokaci ɗaya kuma ya ware idanu sai kuma ya sauke dubansa akan hamid wanda ya haɗe rai sallaman little a bakin kofa ne ya ja hankalinsa har ya manta da amsa gaisuwar ruma hakan ya sa hamid ya janyo hannunsa da ƙarfi suka fice yana waiwayen ruma wadda ita ma ta shiga mamakin ganinsa tare da Hamid. Mumi shi kuma wannan waye? Ƙanina ne. Yaron Baffa Umaru kenan? A'a, mamansa ce kanwar Baffa Umaru. Oke? Da alama kun taɓa haɗuwa da shi ko? Eh, mun haɗu har mun gaisa da shi lokacin bikin ankul. Oh, gaskiya na ga alamun sanayya a duban da yake miki. Sai ta ɗan motsa kai ta koma ta kwanta cike da haushin sababbin ɗabi'un da Hamid ya ƙirƙiro yanzu. Wai dakto me nufinka akan yarinya nan ne? soja da dai mun bar zancen nan zai fi mana kwanciyar hankali hamid ba na son raina hankali ka amsa min tambayar da na maka ba wai ka tsaya kana ta mu wata kwana-kwana ba to a bar iko na ce kaga kenan ko mai nazarta akan ta dole ne ka kame bakinka kuma bana so ka sake wata tambaya da ya dangance ta da fatan ka fahimce ni ok kenan. amma ka sani ita zuciyata take nema aiko ba za ka same ta ba saboda me ba hurumin sai ka ji ba ne yana gama faɗa hakan ya shige mota ya bar aliyu tsaye da baki a buɗe anya wannan ba kansa yake wa reno ba kuwa hmm. to koma me ni da ina santa saboda ita ma na fasa koma yau ya faɗa yana koma cikin gidan ban amince ki gaisa da aliyu ba dan gajeren sakon ya shigo wayar ruma a daidai lokacin da ta ji sallamar aliyu kafin a amsa masa har ya shigo ya risina a gaban momi ya ce don allah an take tambayar min aminiyarki ta bani aron yata na minti biyar kacal to kin ji roƙon aliyu a gare ki mamin little ya nemi izini a gurin hamid mami ta amsa masa kai tsaye aliyu to ka ji abin da ta ce to na gode anti zan nema insha allah ya faɗa a hankali sannan ya fice jikinsa a sanyaye Mami bari in fita in sha iska roma ta faɗa bayan fitar aliyu da kamar minti goma babu inda za ki je mami ta bata tabbaci sai da turo baki domin mami ta datse mata plan ɗinta na son ganin aliyu Duran ta nuna Hamid yanzu ba da ba ne bebi na ko mai hamidai ya umarce ki da ki aikata ki yi ƙoƙarin aikatawa domin ya cancanci a yi masa hakan duba da yadda ya zama sila kore duhun da ke rayuwarki zuwa ga haske mara iyaka domin ba da silarsa ba da ni da ke ba za mu taɓa haɗuwa da juna ba don haka ba na son abin da kike masa mami yanzu ni just kawai ki amsa min da to kuma in gani a aikace to mami ta faɗa kamar za ta fashe da kuka don ita bata ga abin da take yi masa mara kyau ba cikin garin bauchi hamidu ya koma ya samu hotel ya kama ɗaki sannan ya oda abinci bayan ya gabatar da sallar isha ya zauna cin abincin sai dai bai iya cin abincin kirki ba ya ture ya dafe kansa da ke masa ciwo yana haka kira labiba ya shigo wayarsa ya ɗauka sannan ya saita muryarsa cike da kula ya ce mai daya ya daren da su umma umma da yara lafiya lau kefa da sauki kam ya salam me ke damunki ciwon mara ne duk yinin yau na kasa cin komai sai abu mai ruwa-ruwa kawai kuma hakan bai gamsar da ni ba sorry za ki samu lafiya ai na ɗan lokaci ne haka ne amma ina mamakin da har yanzu bai min sauki ba duba da an ce mata da yawa idan sun yi aure suna rabuwa da ciwon mara yayin period ya danganta da yanayin mutum amma ciwon mara na kaiwa wata har zuwa sanda za ta haihu wata ma har bayan ta haihu tana fama da shi to allah ya ba mu lafiya mai ɗorewa amin to ya garin bauchi alhamdulillah honi shine tunda ka tafi baka neme ni ba sai yanzu da na gaji na kira ka ko a mun min afuwa diya mm. ai dole na yi tunda mijina yana gaban beburuma yanzu haka magana da muke da ke beburuma na can cikin garin alƙaleri ni kuma ina cikin bauchi a hotel duk kewarki ta dame ni kai honi wai kewa ta dame ka alhalin ko a gida ba wani damuwa kai da ka kula ni ba oh haka kika ce eh mana to shi kenan idan na da za maimaita a gabana sori honi wasa nake maka ta faɗa tana dariya ki dai jira dawowata za mu haɗu da kyau kuma na ji kukan shagwaban nan sai na yi dabul so dabul wayo mami kin gan shi ko dariya ya kyalkyale ita ma tana taya shi sosai haka suka sha hira mai cike da raha haka ya ɗauke mashi hankali game da lamarin ruma a ƙarshe suka yi sallama cike da marmarin juna ya rungume waya a saman ƙirjinsa aure babban ni'ima ce da a ce bani da labiba da haka zan kasance cikin ƙunci. kai allah ya saka abokan rayuwarmu da alkhairi ya faɗa yana shafo gemunsa yana mai jin tunanin ruma na son sake kawo masa ziyara ya yi juyi a saman gadon sannan ya kife da ciki ya rungumi fulo yana ƙoƙarin korar tunanin ganin ya kasa ya sako ya shiga ban ɗaki ya yi wanka ya ɗauro a laula, ya hau wani ɗan madaidaicin kafe da so majero na filoli raka a hudu ya yi sallama sannan ya zauna ya buɗe application na ƙur'ani a cikin wayarsa ya so makaranta daga suratul yunus don yana jin aman sautin ruma a cikin hirarsa ta kan hanya har sautin karatun ya dusashe masa komai ya zama hasken Qur'ani kaɗai ne ke haska ruhinsa. Cike da kuzari ya ci gaba da karatun yana motsa kai na samun nutsuwa. Sai karfe biyu saura ya ji idanunsa sun yi masa nauyi. Ya shafa addu'a ya kwanta zuciyarsa wasai. Aliyu ko yana fita gurin bafa Umar ya isa. Sun jima suna tattauna abin da ya kawo shi, sannan ya masa sallama ya nufi inda ya san zai samu Hamid. Duk da bai ga motarsa a waje ba. Amma bai kawo a ransa cewa ya bar garin alƙaliru ba. Abi ya samu a baranda ɗaya daga cikin ɗakunan wanda momi ta gina akan idan su Hamid sun zo za su rika sauka ginin yana wajen babban gidan sai kuma gurin ya zama masu gurin sauka duk wani bako namiji ko samarin gidan waɗanda ke aiki a wani garin ko kuma suka tafi karatu wani garin sosai aka ƙayata gurin cikin ginin zamani ɗakuna uku ne wanda suka yi cycle mai burgewa du ciki ɗaya da toilet a ciki sai kuma babban ɗaki ɗaya mai ɗauke da katifa da doguwar kushin barka da warhaka alhaji aliyu ya ce da abi cikin girmamawa barkanmu dai samari sai ya zauna a gefensa suka sake gaisawa sannan ya nemi ganin hamid abi ya sanar masa cewar bai iso ba tukunna sun jima a gurin suna hira musamman akan lamarin tsaro a najeriya har misalin karfe goma sha ɗaya na dare ba su ji ɗuriyar hamid ba sai abi ya nemi da aliyu ya shigo ciki su kwanta tare hakan kuwa aka yi suka yi shirin barci aliyu ya kwanta a saman doguwar kushin ɗin abi kuma ya kwanta akan katifa ba jima bacci ya ɗauki abi yayin da aliyu kuma hakan ya gagara samuwa a gare shi ba komai ke nukurkusar shi ba sai san gano manufar hamid akan ruma wacce mikin ƙaunata ya kuma taso masa haikan ya kusa kai karfe ɗaya idanunsa biyu kafin bacci ya ziyarce shi a gefen ruma kuwa da mami ta hana ta fita sai ta koma gefe ta soke kai a tsakanin cinyoyinta tana ta jan hanci bisa alamu kuka take yi amma cikin momi da mami babu wanda ya kula lamarinta duk da ko kuka nata na taɓa zuciyarsu little ce ta ja hannunta zuwa ɗakin da za su kwana sista ki sa a ki salama ki daina wannan kukan dan ban ga abin da kalaman mami ya yi ba da zaki zauna kina ta kuka ni ba kalaman mami ba ne yake sa ni kuka kawai ina nazarin abin da na yi wa ankul ne yanzu da ya canza min hmm, sista kenan kina da abin mamaki menene abin mamaki nothing but ga shawara ko za ta amfane ki ina sauraren ki a gani na ki fice daga lamarin ankul tunda kin ce babu soyayya a tsakaninku ko ma da shi ni dai a shawara ta da kin mai da lamarinsa a gefe kin fuskanci wanda yake ki. in ban da son bata kai lokaci ma ina wanda bai kammala secondary school ba ina dora kai soyayya little ni fa ba soyayya nake ba to wannan kukan da kike na me idan ba na masoya ba ki yadda ni zuciyata babu kowa a cikinta to na ji amma ban yadda ba domin ko makaho ne ya shafi fuska ki zai gano kaunar ankul a ciki na shiga uku little har shari kuma na rasa wanda zan ƙaunata sai mijin wata gaskiya kin same ni da kyau amma zan rama dariya little ta yi yarinyar da za su kwana ɗakin ta ma ta taya domin tana zaune a gefe tana sauraron hirar su. da gaske ruma ke karatun ta nutsu kar ki zo ki kamu da ciwon so mai wuyar magani dan ni dai har yanzu ban ji inda aka ce an samu likita mai maganin cutar so ba Allah little zaki sani ne idan biki kiyaye danganta da soyayya ba zaki ga abin da zan miki sorry tuba nake anturuma murmushi tai daga nan little ta soma mata hira wanda ya taimaka mata gurin manta da ita lamarin hamid da gari ya waye cikin shirin tafiya suka tashi amma suka kammala shirya hamid bai iso ba sai aliyu ya amfani da wannan dama ya ja ruma suka fice suka zauna ƙasan bishiya wadda ke nesa da gida sai hira yake yi mata ita ko ta nutsi cikin saurarensa domin hiran na shigarta wadda yake mata akan ma'anar ƙauna tare da tarin yawan wanda yake mata a hiran ne ta gano shine wanda yake kiranta kwanaki da wata bakuwar namba da take ƙin ɗauka san ba su ji hon ɗin motarsa ba sai ganin tsayuwarsa suka yi kawai dab da su ruma ta miƙe a hanzarce za ta bar gurin aliyu ya saurin riƙo hannunta kallon fuskarsa ta yi shi kuma ya haɗe rai sai abin ya bata dariya ki yi min dariya da kyau kafin nima in soma miki ya faɗa babu ɗigon wasa a fuskarsa don allah ka sake ni kada an kule hukunta ni a garin mutane haka nake son gani kin ga daga nan kowa zai gano manufarsa a kanki kar ka yi min haka ankul aliyu domin ankul hamid wani shashi ne na rayuwata yin amfani da ni don ganin ka ɓata masa kamar ka sa na aikata wani babban laifi ne a gare shi don haka ka sake ni saboda kiyaye dokokin islama sannan na gode da ƙauna amma ina mai baka haƙuri don ba yanzu zan yi aure ba akalla zan ɗauki kamar shekaru biyar nan gaba kafin ma in so ma magana aure shi kenan ruma kalamanki na faɗa gaskiya sun wadaci na allah ya sada mu da alkhairi idan lokacin ya ina da rabon aurenki za ki ganni gare ki ko da kuwa na mallaki wata matan ne murmushi ta sakar mishi tana sauke motar hamid kallon gefen ido wanda tun da ya fakin bai fito ba ruwa ba ta auren mijin wata ta faɗa cikin asiririyar dariya sai ya kai hannu zai sake kamo mota. ta goce ta nufi gurin motar hamid ya biyo ta sai ta yi saurin buɗe ƙofar motar ta shiga gefen direba ta mai da ƙofar da sauri ta kulle tana ci gaba da masa dariya ƙwanƙwasa gefen da hamida yake yi sai ya sauke gilas fuska nan tashi ba yabo a fallasa aliyu ya miƙa masa hannu suka yi musabiha dokto sai ka gudu zuwa cikin birni ka bar alhaji da zaman jiranka soja kenan yanzu ai ga na dawo ko sai ka hanzarta isa domin duk sun shirya isowarka kawai suke tsimaye ok shiga mu ƙara sato no jika ka fito ni ina nan da ni ma yanzu nake son wucewa alright da aka yi kunna mota suka yi gaba aliyu ya raka su da idanu hannuwansa sauke cikin aljihun wandonsa good morning my uncle ba tare da ya dube ta bai amsa morning how are you lafiya lau good don allah uncle ka yi hakuri. me kika yi min da kike bani hakuri. ba komai to me dalilin ki na cewa na yi hakuri. gani ne kamar ina ɓata maka rai ne kuma ni ban san abin da nake aikata maka ba shine nake neman afuwarka a kai Baki min komai ba bebin dadi to ankul me yasa da na so mai maka wasa sai ka maida shi da gaske ka so matsare gida kana ta tsawa ni ban san ina yi miki hakan ba ankul ko dai ka daina suna ne kin manta babu so a tsakanin mu sai kauna da shakuwa ita ma yanzu kin ce ta canza na ban mamaki shiru tai tana auna zancensa a mizanin hankali murmushinsa ya sa ta dube shi har lokacin bai kalle ta ba ita ma sai ta yi murmushi mai sauti me ya faru nothing okay daga nan babu wanda ya sake magana har suka isa kofar gidan a tare suka shiga inda suka samu sumami zaune a tsakar gida tare da matan gidan suna hira cike da sakewa sunkuyawa ya gaida su sannan ya miƙe yana kallon momi cikin langaba da kai ya ce momi afuwan da zaman jira na wallahi bacci ne ya ɗauke ni shi yasa na iso a makare ba komai da fatan ka iso lafiya lafiya kalau momi good daga nan momi ta sallami kowa na gidan da alkhairin ta saba musu suna ta godiya shi ma abu ya dunkule kuɗi mai yawa ya ba bafa umaru ya ce su raba sai godiya suke musu suka rako su har waje sai da suka yi tashi motocinsa sannan matan suka koma ciki a kan hanyar fita garin alƙalai suka haɗu da aliyu ya yi fakin a motarsa da alama isowarsu yake jira tsayawar abi ne ya sa shi ma hamid ya tsaya ba don ya so ba aliyu ya iso inda ruma take zaune a gaban motar hamid ya ajiye mata leda a jikinta sannan yawan momi fatan sauka lafiya ya miƙa hamid hannu yana cewa sai gani na biyu bai jira amsa sa ya koma wurin abi sun jima suna magana a ƙarshe suka yi sallama mumi ankul aliyu na da kirki gashi da ban dariya kamar ba soja ba haka kowa yake faɗa ga shi shi kaɗai mamansa ta haifa sannan ya ƙi ya aure ga shekarunsa na ta ja domin ya girma mahmud kai ashe yayan ankul hamid ne da ya magana tana kallon hamid kin ganki da iya neman magana ko to eh yayana ne sai aka ce me babu oh cewa nake zaki ce na soma kiransa da yaya aliyu ne tunda ke kin lakaba musu ankul dariya ta yi sannan ta juyo ta kalli momi wacce ke murmushi ta ce momi ai tunda shi ma kanin ki ne ai ban yi laifi ba dan na kira shi da ankul ko eh baki ba amma yanzu ki saurari abin da babanki Hamid zai zarta akan hakan sai ki bi to momi na ankul ba ni sunan da zan rika kiran shi da shi wanda kake ganin fi dacewa da shi Aliyu kai tsaye shi nake son ji kina ambatansa da shi domin ankul ya yi masa girma ko in ce masa ya Aliyu Aliyu zaki kira shi na ce to ankul hakan za a yi amini na manya me ba 'yasa, isa umarni ba ko yi min kara mummi za mu magana da ke amma ni ba na so kina ciwo ruma yata to ai ganin ne abin da uba yake yi wa isa ne kake yi wa mai dota kaga kenan ba laifi idan na baka matsayin uba tunda shi kake burin zama bai amsa mata ba saboda ya gano magana take sakar masa sai ya ji ya muzanta don bai saba jin hakan daga gare ta ba sai dai duda hakan baya jin zai saurara ruma akan kula samari alhalin gashi a gefe yana azabtuwa da ƙaunata sai ya ji dama a ce tun wancan lokacin ya amince da shawarar momi an ɗaura masa aure da yanzu bai fuskanci halin da yake ciki ba la momi kalli zobe mai kyau magana ta yasa shi kallon leda da aliyu ya bata kin gode gaskiya momi ta faɗa a takaice ankule yana da kyau ko eh amma kar ki sa ka an ajiye miki ba dan taso ba ta miƙa masa sai ya zira shi a cikin loka ina alfahari da hakan amini na momi ta faɗa tana dariya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 taku har kullum abokiyar hira.